dai za mu ce mu mun soke na wanda Allah ya bamu ba because abin da za mu yi za mu yi abin da gwamnati za ta yi mu ta yi mu wannan shine gaskiyar magana ba inda kuma wani karin bayani ko wani abu ba is free ya tambaye ni in babu kuma zan magana kwara ɗaya ba ba ni wannan ba kun san menene wannan to ina mai tabbatar muku da Allah da cewa ba zan yi amfani da ofis na ba ko yan sanda na ba domin cin amana ku wanda kuma duk aka yi amfani da shi ya zama mai taimakawa cewa ko mun yi wuri kaza ko mun yi wuri kaza ba muna tausayin da girman da littafin nan ba ubangiji Allah ya tsine mashi Allah ya tona asirin shi Allah ya wulakanta shi Allah ya dagargaza shi billahi la ilaha illa huwa duk wanda muka kama cikin jami'an tsaro zai taimaka wa mutanen nan ba nan take na ba ku da ku halbe shi ni a kulle ne ba kullansa duk wani ma'aikacin tsaro da ya taimaka ma bandit ya ba su information da cewa ga inda zamu je yau ga inda zamu je gobe ba na ba ku dama in ta tabbata na gane yayi ba ku halbe dan iska an gama su bai da bambanci bai da bambanci da misalin karfe goma sha biyu na dare kenan a birnin ya mai fadar gwamnatin Nijar. ayarin motocin hukumar 'yan sanda mai kula da kare haƙƙin yara da mata shaƙe da jami'an 'yan sanda cikin ɗamara sun fantsama zuwa gidajen shaye-shaye da sauran wuraren baɗala da aikata masha'a na cikin birnin domin farautar 'yan mata masu ƙananan shekaru masu yawon dare. Cibiyar 'yan sandan ta kaddamar da wannan samame ne a bisa jagorancin shugabarta komisar da division zuwaira Hassan Hausaize. Bayan da iyaye da dama suka koka kan yadda matsalar lalacewar tarbiyyar 'ya'yansu musamman ma 'yan mata ke ƙara kamari ba tare da sun iya shawo kan wannan matsala ba abin da zai ne ya'ya sun lalace ya'ya sun lalace sai da Allah ya kama mana Allah kama mana a gaji kuma muna muna jin daɗin wanga aiki da hukuma take yi na kama yara saboda abin abin bakin ciki ne a ce ƙasar mu Nijar ƙasar musulmi ana san wannan abu abin da makasi ne kasashen gwara tun nesa mana ji amma ga ya dawo da gida Allah ya bar sauki wannan lamari yara waɗanda gare sai dai Allah kana yana ka kokari a wani ne wani tashin wani nau'i ne na tashin duniya zo mutane kawai sai Allah ya gyara mana kawai a samaman da ta kai hukumar 'yan sanda ta ce ta kama mutane kimanin 200 daga ciki sama da 100 kananan 'yan mata ne da basu balaga ba da suka hada da wata yarinya 'yar shekaru takwas da kuma wata 'yar shekaru goma sha hudu mai dauke da jaririn da ta taba samu a rariya hukumar ta ce akwai ma inda ta tare da wani babban mutum yana lalata da ƙananan 'yan mata guda hudu a wani gidan badala shugabar cibiyar kare haƙƙin yara da mata kwamishina zuwaira hausaize ta ce har ma sun bankaɗo gungun waɗansu 'yan mata da ake dan su daga waɗansu ƙasashe makwabta ana saka su aikin karuwanci a birnin naimai akwai 'yan niger akwai 'yan nigeria ciki akwai 'yan mali akwai 'yan benin akwai 'yan togo duka mun suna nan cikin yaran da ka kama akwai yara wanda ana wuta da su wani garuruwa su nigeria ko benin ko togo a kawo su nan ga yara kanana a sa su karuwanci a dauko musu kuma babban mutum ne yake yin wannan sai ya zo ya dauko ya ta yi garin su dauko yarinya ya zo ya kasa nan nijar ya dauko mata daci wanda ana zo ana lalata aiki da ita kuma kudin nan na aikin kuma mutum nan za a ba yarin ita tana nan a kidata kawai a kidata a mata mugun aiki kudin nan kuma ga bai gidan wanda za a ba shi ne ake kima proxenetism tarin iyaye ne dai maza da mata suke ta cincirindo ba dare ba rana a babban ofishin 'yan sanda na birnin yamai domin belin 'ya'yan nasu a bisa waɗansu sharuɗa da hukumar 'yan sandan ta gindaya musu sun kuma bayyana gamsuwarsu da matakin da hukumar 'yan sandan ta ɗauka. na zo in taimaka a hidda mini ita kwamsera da an kama ta tun jiya na kawo an ka gaya min na zo furkwa tana yawo ni ko da na ji wannan na ji daɗi vraiment na ji daɗi faske da an ka kama su wanda ke da niyya sai ya bari sai ya bari shekara ta na ga muka sha biyar to ka biyar sha biyar kuna yawo a titi kuna zuwa club da shisha kuna zuwa plus sk sai normal wallahi babu ta sai ka kama tunani ina take ta mutu ne mota bige accident komai sai ka yi lissayi alor ke tana wurin iskanci kin mata magana na yi an buga an zaga an yi komi taki bari don wanga da ga polis ta fara wallahi ta yi continue wallahi police irgo ga ba gaskiya yan sanda muna jinjina musu dan ƴaƴan nan namu suna hita ba tare da izinin mu ba suna kamo su su mika mana hmm. wannan aiki da suke yi ba karamin taimakawa yake mana ba daga yanzu ai ina ga duk yarinyar da ta san ciwon kanta ba za ta sake fitar dare ba har 'yan sanda su kama ta. Fatta polisi mun gadi me. Hukumar 'yan sandar ta ce ba za ta tura waɗannan ƙananan 'yan mata da ta kama a yawon baɗala ba gidajen kurkuku. Amma kuma ta yi rijistar sunayensu baki ɗaya inda ta ce za ta ɗauki matakin horsar da su ayyukan hannu domin ba su damar kama sana'a da za ta raba su da yawon baɗalar. Muna da abokan na hulla wanda suke kama mana don mu samu yaran nan Eh, mu koya musu aiki wanda suke so su ta yi karatu su ci gaba karatu sai a sa su a biya musu su yi karatunsu wanda suke so su yi sana'a a koya musu aikin hannu wani dumki haka wani eh, salon de coiffure wani kiso wani wane ne duk wanda dai mutum yake so da aikin hannu ake hannu na an koya maka in zaka huta sai a baka a sai maka mashin na dumki ka gani ta koyi aiki hannu kuma an bata abin da za ta taitaye aikin nan tana samun kuɗi kuɗi mai albarka shine matakin da muka dauka don yara kar su koma kike hanyar nan kuma suna neman kuɗi. Hukumar 'yan sanda mai kula da kare haƙƙin yara da mata ta jamhuriyar ta Nijar ta sanar da shirin gurfanar a gaban kuliya da ilahirin mazaje balagagun da ta kama na ci da gumin waɗannan ƙananan 'yan mata. amma kuma ta bayyana fatan ganin iyayen yara sun ƙara azama wajen kula da tarbiyyar 'ya'yan nasu tun daga gida.